Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu kenan ya suma gabatar da labarai. Masu sauraro Asmana shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin muna ɗauke da bayani akan taron manema labarai da ministan kuɗi ya kira a jiya. malaman makaranta magoya bayan kungiyoyin kotu da sinasar sun yi wani jerin gwano yau a nan ya mai. a cikin shirin musamman muna dauke da hira dangane da sha'anin sayar da motoci a garin agadez Ga labaran ɗaya bayan ɗaya, ana ci gaba da takaddama dangane da nadin sabon darakta general na ma'aikatar Duwan bayan taron manema labarai na kungiyar jami'an Duwan ta Sinad, ministan kuɗi hasumin Masaudu daga nasa bangare ya kira taron manema labarai domin maidawa kungiyar martani. hasumin Masaudu ya bayyana cewa gwamnati na da cikakken ikon naɗa duk wani mutum da ta ga dace a wani mukamin wato wanda ke iya tahiyar da ayyuka kamar yadda ya kamata. ya kuma bayyana cewa ba a taka kundin tsarin aikin duwana ba. Abin kar yake a cikin kundin tsarin aiki cewa aka yi suna iya su rike mukamin darakta general amma ba a ce tilasta su ba. Haka ayar doka mai lamba 164 ta kundin tsarin aikin duwan ta tanada. Gwamnati ta taba naɗa jama'an duwan da waɗanda ba jama'an duwan ba a wannan mukami kuma duk gwamnatin da suka shuɗe sun yi haka daidai da halayen da ake ciki. Darakta general da ya bar wannan matsayi kwanakin nan ba jami'in duwan ne domin ya ritaya kuma mamba ne na kwamitin koli na jam'iyyar PNDS aka kuma maye gurbinsa da soje. wanda ya samu horo a fannin tattalin arziki ya zama daraktan ma'aikatar kuɗi na soje ya zama inspector general na sojoji matsayinsa na ƙarshe kuma shine shugaban babban ma'aikatar inspection ta ƙasa mutum ne mai kwarewa sosai a wannan fanni To kungiyar jami'an don kuma ta sake fitowa dangane da wannan al'amari inda ta da cewa an taka dokar tsarin aikin Duwan ta hanyar nada soja a matsayin director General na ma'aikatar Duwan. Sakatare General na kungiyar Sanar da Kanal Mummuni Bana ya yi wa Gungu Muhammad Dantani karin bayani. shekaran jiya wacce mun huto mun ce bamu yarda ba da wannan sabon mataki da an ka ɗauka na sa a gaban direction general da duwan wani mutum wanda ba duwane ba ne tun da an yi shi ne a cikin taka doka duwan ya ji mamuna da istati autonom cikin istati autonom in wannan a kudirin shi na 164 post na director general da duwan burke kai occupant shi dole ne sai ka zama duwane a cikin duwane ma dole sai an ce kai colonel ne tunda bayan article 164 in akwai annex na istati autonome di kadar de gwan a cikin wannan annex in kuma an gayi ko kai colonel ne sai ka yi shekara goma a cikin grad in na colonel ma burke ka zama director general de gwan saman wanga abun babu wani kucece kucece muna tsaye saman kan zancen mu da muka yi na hari Malam makaranta magoya bayan kungiyoyin kotu da sinasai sun gudanar da wata zanga-zangar lumana yau a nan yamai Gungu Muhammad Dantani na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. Ƙasa ba ta da lahiya, ta yi tauri, muna tambayar haƙƙinmu. Rubutun da ake iya karantawa kenan bisa allunan da 'yan zanga-zanga ke ɗauke da wa'anda suka shirya wannan jerin gwanau sun gamsu da hutuwar al'umma da bibi magoya baya na birnin Yame karanta karantarsuwa da suka zo daga garuruwan kewaye a cikinsu akwai Musa Agene ga bayanin nasa. Wata na biyar kenan da ban samu albashi na ba amma duk da haka ina fafutukar samun abin da na rayu da shi. Bashi, eh kwarai ko, ai ba a mazancen bashi, shi yasa ma kaga ban ma zuwa ƙauye domin domin da ka je mai tebur na jiranka yan gari na jiran ka da ka zo sai su tambaye ka kuɗin su ba su san halin da muke ciki ba bayan malaman bada karatun akwai 'yan ƙungiyoyin farar hula kamar su Musa Cangari, babban sakataren Alternative, akwai Ali Idrisa na Rotab ko kuma Michel Zodi tsohon mai rubuta rahoto na Seni Kunja mai kula da al'amuran zaɓe. Haka zalika akwai wasu uwayen yara da ke kokawa da halin da ake ciki abin ya yawa in ji su. Mu saurari furucin na Yakubu Magaji ɗaya daga cikin uwayen yara. Idan ana da wanda suka samu horaswa, idan malaman koyarwa an biya su haƙinsu, idan yara ɗalibai na zuwa makarantu, komi ya kimantu na samun ilimi. Shi ya sa muka ce, ya waje ba mu, mu goyawa malaman karantarsuwa baya da ke rayuwa cikin gurɓataccen hali domin gwamnati ya dibe su da idon rahama, ya dibi makarantu da mahimmanci da inganta samun ilimi a Nijar. 'Yan sandikar da yi na da niyyar ci gaba da tsara zanga-zanga aji-aji nan da 'yan kwanakin nan masu zuwa. Tuni ma satin da zai kama sun bayyana shi tamkar satin duhu sun kuma bayyana aniyarsu ta tsayar da ba da karatu gungu Muhammad Dantani Studio Kalangu. To a bangare kuma kwamitin gudanarwa na kungiyar ɗaliban niger ESN ta wato ya dakatar da ɗaukar karatu tsawon inin yau. Ta hakan kungiyar ESN na tunawa da cikon shekaru biyar da ɗalibi Laminu mai kanti ya rasa ransa a cikin wata zanga-zangar da fararen hula suka shirya a Zandar. yayin da jami'an tsaro suka yi amfani da harsasai na gaske wajen tarwatsa zanga-zangar ƙungiyar ɗaliban ta dage kan sai an tabbatar da haske akan wannan lamari bayan kamun da aka yi wa mai ban dariyar nan ada mai kano a hukumar 'yan sanda ta feji a ranar alhamis an bayyana wani labarin kama wasu mawaka uku a ranar litinin wato idi sarki da wasu 'yan kungiyar ndm crew su biyu hakan ya biyo bayan fitar da wata waka mai suna ta yi tauri ministan kula da farfado da al'adu asumana malam isa ya yi karin haske dangane da wannan al'amari ta yi tauri il a fait ta yi tauri ba yau bane aka yi ta wannan bidiyon shekarar shi biyu ke ga ba a taba tada mashi hankali ba akan wannan bidiyon sai kuma ya kasance daga bayan nan aka sake launa bidiyon inda aka hada hotuna da wasu bayanai da suka ja hankalin masu kula da lamarin tsaro da suka kiraye shi domin jin gaskiyar ma'anar suka yi bincikensu kuma suka sallame shi wancan 'yan wasa labari ne aka suka saka ta yanar gizo da cewar an kiraye su a harabar jami'an tsaro na polis. A zahirin gaskiya ba a kiraye su ba, sam sam ba jami'in polis ɗin da ya yi je wajen su. Su kansu sun tabbata min cewa an kiraye su ne ta wayar salula. To sai na tambaye su lambar ta yi kiransu. Suka ce lamba ce da aka saka ma yana. Ils m'ont répondu que c'est un To abin tambaya shine ko wannan bidiyo haɗe da kalaman yi tauri na Ada mai Kano za su iya zama laihi har a kama mutum. Dr. Kabiru Sani masani a fannin incin aikin kafafen yaɗa labarai ya bayyana cewa hakan wato na cikin incin faɗar albarkacin baki. Il parle des hommes publics en général et j'ai vu dai bayanin ga al'umma ne yake a jimilce kuma na ga hotuna 'yan siyasa na Nijar na wulgawa har ma wasu 'yan kasashen waje kamar misalin da na gani gaisuwa tsakanin Faransa Hollande na Faransa da tsohon shugaban kasa Sanu. A ciki yana tunasar da majalisar kasa game da ayyukan da suka rataye a kanta. Idan aka gama wasu hotuna da ke wulgawa da bayanin da ke fita hoto na shugaba dattawa dipitoti ko kuma tsohin shugabannin majalisar ƙasa ba wata miskila mai cin mutunci a ciki inda ake ganin shugaban ƙasa da yaran shi wannan an taka haƙin duk mutum wanda aka yi amfani da hotonsa kuma ya kasance an ƙaurace shi ga incinsa to yana iya kai ƙara rayuwa ta cikin al'umma ba a haɗa ta da rayuwa ta mutum kansa. La vie publique ne doit pas être associée à la vie privée. Wani labari mai daɗin shi ya samu ga mutanen da ke buƙatar ci gaba da turfa ilimi a fannin aikin notar. Ƙungiyar notar ta Nijar tare da haɗin gwiwar hukumar kula da harkokin da suka shafi Afirka na ƙungiyar ƙasa da ƙasa ta notar sun kaddamar da abin da ake kira Master Professional na aikin notar din Za a ba da ilimi a wannan fanni a sashen kimiyyar shari'a da siyasa na jami'ar Yamai. Metar Dodo Ɗangado Hauwa ita ce shugabar ƙungiyar notar din ta Nijar. Shiri ne da ya shafi kasashe da dama kuma abu ne na farko a nahiyar Afirka. Kasashe 87 na kungiyar kasa da kasa ta Notar sun sa hannu akan wata takarda a ran 19 ga watan Oktoba na 2006 a Paris inda suka shaida da wannan mataki na farko a wata kasar Afirka. An zabe kasar Niger domin mu ne na farko da muka damu da ingancin horo. Mun yi la'akari da cewa mutane da dama sun nuna bukatar rungumar irin wannan aiki amma ba su da diploma da ta yi daidai da sharuɗan ayar doka mai lamba biyar ta kundin tsarin aikin Notar. Saboda haka muka ɗauki abin da himma diploma muka kirkiro da wannan diploma ta master a fannin aikin notar wanda shi kadai ne a Afirka. Bisa shawarar daraktan ma'aikatar kula da kankanan ayyukan haƙar ma'adinai, gwamnatin Nijar ta ɗauki matakin kawo ƙarshen ayyukan haƙar ma'adinai a gargajiyance a wurin haƙar zinariya wato na jado a arewacin agadez salisu hassan daraktan wannan sashen ya yi ƙarin haske inda ya ce an yi hakan ne daidai da doka domin kawo ƙarshen rashin tsari matsalar tsaro da kuma kawo illoli ga muhalli ana ci gaba da gudanar da wasannin zagayen farko na kwamfutar ƙwallon ƙafa na wato 'yan aji na farko a jiya fan ta fafata da olympic fc a stade municipal a nan yamai mai wato ce ta yi nasara da cibiyar da nema karon karshe zai shiga tsakanin jangwarzo ta maradi da as nijelek gobe laraba a maradi tumarla yanzu kuma sai a dakace mu. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. Kan lamba casa'in da tara da dugu hudu gajeren zango. A Zandaya. Tare da Radio Shugura. A kan lamba dari da biyar da dugu biyar gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. kan lamba 92 gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlit. Tare da Radio Ikokan. A kan lamba ga gajeren zango. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. A Tilibiri. Tare da Radio Tebose. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. a filin ye tare da rediyo muryar talaka akan lamba ta da biyar biyar gajeren zango adifa tare da rediyo amfani akan lamba ɗari gajeren zango Karfe biyar da minti arba'in da ɗaya sai shirin namu na musamman. Tun bayan faɗuwar gwamnatin Kadafi a shekarar dubi da goma sha birnin Agadez mafi girma a arewacin Nijar ya kasance wata sabuwar cibiyar hada-hadar kasuwancin motoci da ake fito da su daga kasar Libi. Wakilinmu na musamman Agadez Tarnan Fudai Ahmed ya tattauna da wannan matashi da ke harkar motocin tsakanin Yamai da Agadez. Avril ga kuna yau Agadez ko kuka zo yi nan? Abin da ya kawo nan ga Agadez sayan mota ya kawo nan ga Agadez saboda yanzu komi ya sake da muna ta yi kotonu da lome muna sai motoki, yanzu gashi na allah ya sa nan ga muka samu por na kanmu saboda ni ina consideren shi kamar por ne ga motoci suna zuwa ga kaya suna zuwa babu abun da ba a hito da shi can libi kenan dammi gwamnati bai gyara muna wurin babban matsalar mu shine kitans kin dammi ba a rage mun ga farashin kitans don mu samu mahita kuma babban matsalar mu ma bisa hanya da takardun mu komple polisi yana dame ka abin da bai taimakawa ba mutum ya zo ya sai da motan shi kadan ganin polisi ya kama shi ya yi kaza ya yi kaza duk wannan yana ci masalolin mu a bar su a wadata domin harkokin mu na motoci ya ci gaba saboda agadez 99% duka yawanci harkoki na motoci ne surtout pour les jeunes wani kira gare ku ga mahikanta da Allah su rage mun ga kitans kuma da Allah police su bar dame mu harkan duwan fisi ya mun kyada yanzu motan 2010 a nyame baka yadda da wannan shi mu talakawa ne ba mu da ƙarfi Marila masu ramu kun sare wani matashi mai harkar motoci tsakanin Yamai da agadas a hirashi da wakilinmu na musamman a garin agadas ta nan Ahmed da Fudai a cikin shirin namu na musamman na yau wanda kuma da shi muka karshen labarin namu da halashen Hausa na Mauritania yau sai kuma gobe dan Allah ya kanmu za mu zo muku da wasu labaran yanzu kuma zan bar ku da Musa Hassan ya kama ku labarai da halashen zabarmanci bayan haka sai a tarbi labarai da halashen Faransanci da karshe kuma akwai shirin Forum da Studio Kalangu wato da halashen Faransanci shi ma ana muke cewa huta c'est bon.